Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa biyar, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan VOA Hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. rahotanni suna nuni da cewa mai bayo shugaban amurka mai jiran gado shawara ta fuskar tsaro michael flynn ya tattauna ta wayar taho sau da dama da jakadar rasha amurka ranar 29 ga watan disamba ranar da shugaban amurka mai barin gado barack obama ya kori jakadar rasha 35 ya aza a kasar takunkumi a zaman martani na kokarin da hukumomin kasar a moscow suka yi na shishigi a zaben amurka wani babban jami'in amurka ya faɗa jiya juma'a cewa gwamnatin obama tana sane da kiraye-kirayen tsakanin filin da jakadan na rasha kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito kakakin shugaban na amurka mai jiran gado sean spicer ya gaya mana ma labarai jiya juma'a cewa filin da jakadan na rasha sun tattauna ne ranar 28 ga watan disamba kuma sun yi magana kan shirya tattauna tsakanin sabon shugaban na amurka da takwaransa na rasha bayan da mr trump ya kama aiki kuma mutanen biyu suka taya juna murnar kirsimeti ba sabon abu bane tantubar juna tsakanin gwamnati mai jiran gado da gwamnatin kasashen waje amma ganin filin ya yi magana wato ya yi maganar kuma fiye da sau ɗaya a ranar da amurka ta ɗauki matakin gayya zai sa a za'ayar tambaya kan ko filin da jakada na rasha sun tattauna kan martanin da rashin take shirin ɗauka a zaman wato martanin ta kan abin da amurka ta yi wata kafar yada labarai ta wallafa wata makala da ke cewa sai ta yi matakin na filin ya saba wa dokar amurka da ta haramta amurkawa kokarin shishigi ko karkata wata kasar waje waje take takaddama da amurka wannan doka ta fi shekaru 200 da kafata a halin da ake ci kuma shugaban na amurka mai jiran gado a jiya juma'a ta shafinsa a dandalin twitter ya sake nanata alwashin da ya cewa gwamnatinsa a cikin kwanaki 90 za ta bayyana rahoto kan zargin katsa london da rasha ta yi cikin zaben amurka wato zaben na amurka ya yi wasu zarge-zarge kan bayanai da ba a tabbatar ba na kaskanci game da shi trump din daga nan kuma ya cicciki hillary clinton yan jam'iyyar democrat majalisar wakilai ta amurka sun tashi daga taron sirri na ba su cikakken bayani a karon farko dangane da shishigin rashi a zaben na amurka da aka yi jiya juma'a suna fusace tare da bayyana damuwa kan shugabancin hukumar FBI a duk tsawon rikicin suna tambayan yadda za a yi majalisa ta samu ci gaba kan wannan batu. Dan majalisa Hank Johnson mai dan jam'iyyar Democrat mai wakiltar jihar Georgia ya ce kwarin gwiwar da yake da ita kan shugabancin daraktan FBI ganin irin matsaloli da suke tafi nan gaba ta jijjiga. dan majalisar ya furta ne bayan da daraktan hukumomin leƙen asiri na amurka james clapper da kuma daraktan hukumar ta FBI James Comey suka ba su bayanai kan wannan batu a asirce. komi dai yana fuskantar zargi daga 'yan Democrat waɗanda galibi suke ɗauka cewa wasiƙar da Comey ya rubuta cikin wajajen ƙarshen watan Oktoba wannan wasiƙar ce sanadiyar faɗuwar Hillary Clinton. wakili hank johnson ya ce ya tashi daga wajen taron da tamboyi masu yawa waɗanda bai samu amsa su ba kuma yana buƙatar a sake shirya wata zama an samu tsaiko ko cikas kan yunkurin majalisa ta gudanar da bincike kan kutsen da rashin ta yi a cikin 'yan kwanakin nan amma jiya juma'a kwamitin kula da harkokin leƙen asiri a majalisar dattijan amurka ta sauya matsayar da ta ɗauka tun farko yanzu ta ce za ta gudanar da binciken katsalandan da rashin ta yi a zaɓen na amurka galibin wakilai karkashin jam'iyyar democrat a majalisar dattijai da ta wakilai sun yi kira da a kafa kwamiti na musamman da zai binciki shishigin na rasha a karon farko ranar laraba shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya ga ba labarai cewa sai ta yi rasha ce ta yi kutsen amma daga bisani kuma ce sai ta kuma wata ƙasa ce jaman amurka suna jinjina dannawar da sojojin iraki suka yi a baya-bayan nan zuwa cikin birnin mosul mataki da ya tabbatar da rahotannin da suke ce sojojin iraki sun kama wani muhimmin ginin gwamnati daga hannun mayakan isis wani babban jami'in ma'aikatar harkokin tsaron amurka ya faɗa jiya juma'a cewa sojojin iraki sun kwace helkwatar eh, lardin ninave daga hannun yan bindigar na isis har ma sun makala tutar iraki akan wannan ginin wannan nasara ce ta fuskoki da dama in ji mataimakin sakataren harkokin wajen amurka elisa slotkin hakanan a jiya juma'a rahotanni daga yankin sun nuna cewa sojojin sun kutsa cikin jami'ar musul suka kama wata unguwa da ke arewa maso gabashi shaidun gani da suka ce isis ta dage ana fafata da ita kuma an gwabza kazamin fada a wasu sassa duk da haka ma'aikatar tsaron amurka tana gargaɗi cewa a yi taka tsantsan tana gargaɗin cewa har yanzu da sauran rina a kaba a fafata da ake da ƙungiyar ta isis to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc jiya ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya jagoranci tawagar shugabannin ecowas zuwa gambia da zammar yi shugaban kasar mai barin gado ya jamme dama ko kuma za a bashi mafakar siyasa idan ya amince zai yi murabus ya miƙa mulki cikin ruwan sanyi bayan zaben kasar da aka yi cikin watan jiya jamme ne aka ayyana ya faɗi zaben kasar bayan shekaru 22 da yana mulkin ta a zaben da aka yi ranar 1 ga watan disamba da ya wuce an wato ana zargin gwamnatinsa da laifukan cin zarafin jama'a a zamanin mulkin nasa adam baro wadda shine lashe zaben ya ce zai ci gaba da shirye-shiryensa na kafa gwamnati a halin da ake ciki kuma shugaban amurka barack obama ya dage wasu takunkumi kan ƙasar sudan labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu mu sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Baya, baya, baya. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai magana akan matsalar ciwon kunni musamman a wannan yanayi na iska da ƙura da muke ciki da kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin kare kai. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla har tsawon watanni shida domin kare jarirai kamuwa da cutar tamowa. Shi ma rahotonmu na uku zai yi magana ne akan cutar sankarar mama, yayin da rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne akan rabon maganin zazzabin cizon sauro wato malaria da ya gudana a asibitocin jihar Bauchi. Baya ga waɗannan rahotannin, muna nan ɗauke maku da ci gaban taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID da suka gudanar a garin lafiya hedkwatar jihar Nasarawa a yau. Malam Ilyasu Salihu Juna zai yi wa taron mata jawabi akan abubuwan da ke kawo zazzabin cizon sauro wato malaria. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da mamman Nasir. Matsalar ciwon kunni matsala ce da aka daɗe ana fama da ita, a inda wasu ke amfani da al'adu daban-daban domin magani musamman ta hanyar ɗiga ruwan nono da man girki domin magani ga mai fama da cutar na kunni. Shin ko amfani da irin waɗannan magunguna al'adance da ake yi yana da illa? Halimatu Abdullahi na dauke da rahoto. Muhammad Khamis Arab jami'i ne a sashen kula da lafiyar kunne a asibitin Rashid Shakona a birnin Dutsen jihar Jigawa. Kamar yadda kika ambata dinnan likitocin kunne suna ta ƙoƙari wajen wayar da kawunan iyayenmu da sauran tijai musamman jama'a da take zaune a karkara irin wani abuwa na al'ada in ka zagaya a kasashen afirka da sauran nahiyoyi muna da su iri-iri akwai guraren da har ma kashin shanu ake ɗauka idan yaro kunnen yana ruwa a dangwalo ɗanyen kashin shanu a sake laftawa cikin kunnen abubuwa dai da dama wasu abubuwa da suke da kai da hanka daga ji ka ma akwai kazanta a cikin wannan mu'amalar ya can ta likitocin kunne duk sun hana a'a kunne bai kamata a sa ruwan mama a ciki ko wani man kuli kuli a ciki ko ta ruwan albasa ko wani kashin shanu ko kashin kadan gare duk irin wannan ba daidai bane ba wani abu da suke yi sai ma da ya kare sukan illata da irin wannan kunnuwa kunne mai ruwa daga cikin binciken mu abin da yake jawo shi percentage mai dan girma shine sakacin iyaye su dinga shayar da yara jarirai mama a kwance jariri akwai wani tube bututu da Allah ya a cikin makogoron mutum wanda ya haɗu zuwa kunne na tsakiya middle iya wannan bututun shi yake ba da dama da yayin da mutum ya sheki iska ta hancin shi ta je wannan iskar ta balansin din iskar da ka sheka ta hancinka da kuma waccan ta wajen duniya ta kunne take kadawa don ka samu ji 100% na yara na jarirai nasu ɗan gajere ne wannan bututun to daga yayin da yaro ya tsotsi mama sai ka samu yana kwance rabi zai tafi makogwarin shi rabi zai shiga wannan bututu Eh, station tube ya je ya cika cikin kunnen middle ear din kwana kadan sai kunne ya kule ga ruwa yana zuba to ya binciken likitoci da dama kusan sama da kashi hamsin na jarirai da sauran yara da suke ruwa kunne mai ruwa mafi yawanci shayar da jarirai mama a kwance ne kuma midwives da sauran nurses namu sun ana ta faɗakarwa a asibitoci wajen lakcoci ga iyaye masu juna biyu kan cewa ba daidai bane wannan shayar da jariri nono a kwance din sannan kuma wajen wanka din ma mafi yawanci wadda wanki jaririn wataƙila farkon farawa ce za ka samu budurwa ce aka aurenta ta kware akan wankan jariri din ba to yau an dulme yaro a ruwa ruwa shiga cikin kunnen sa yau gobe an sa ruwa ya kunnen sa an sani ko ba a sani ba shi ma yakan taimaka gaya wajen kunne da wani ruwa a takaice daga ta abubuwa biyun nan namu ba da mama kwance da kuma wajen yanayin wankan yaro din to sukan taimaka gaya wajen haifar da ruwan banda kuma na infection kwayoyin cutar da za su iya faruwa su ma daban wannan da akwai wani dan datti kamar wani abu mai maiko haka da yake taruwa a kunnuwan mutane so tadi sai ka ga mutum ya samu ko tsinke ko wata irin ya auduga din nan da ake nade ta a jikin roba mutum yana sosa kunnen sa da shi shin wannan abin yana da kyau mutane su dinga yi ko kuma shi ma yana jawo illa a gare su likitocin kunne ba sa goyon bayan sai da cotton board abin da ke ce cotton board auduga mai dan tsinken nan da ake sayarwa a cikin kayan jarirai a kai ƙarar asali bature bai ta don goge kunnen jariri din bane don goge black cord cibin yaro jariri saboda aka haife shi a sata a cikin spirit wanda aka dalutin da ita za a goge ba wai don a dinga zunguma ta a kunne ana goge kunne bane wanda yake haifar da mafi yawancin wasu cutukan kunnen su ma wasu ma suka dauki gahin kadar da aka cire aka yar akan juji mutum ya dauka ya sa a kunnensa yana goge kunne da shi shi ma duk wannan dai ba daidai bane a takaice wannan wax dattin da ake cewa dattin kunne su rigirin kunne suna buƙatar kunnen ka kamar mota ka yadda ka san ba grease sai ka je ka biya kuɗi an matsa ma grease din to wannan abin da ake kira wax din Allah ya yi kaɗan da aka je a dan daci daci yana taimakawa wajen kashe ƙwayoyin cuta bacteria sannan abu ne kamar acid ko ka bacteria da ke cikin za ta dissolving ma'ana iya kashe ta kuma iya da dan danko danko yana kan kama traffic din da gashi a ciki trafin din wasu ƙwayoyin cuta da wasu datti da wasu ƙuro da su shiga so a takaice ba a so a dinga goge shi sai dai yayin taunar abinci da magana da kake yi wanda yawa din Allah yana ta sahi burtsu ya fito waje in za ka goge shi ka goge iya kofan waje din karka zunguma abin nan ciki iya kofan waje Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya Masana harkar kiwon lafiya sun kara jaddada mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla har tsawon watanni shida domin kare su daga kamuwa da cutar tamowa. Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto. Babban jami'in shirin samar da ingantaccen abinci a arewacin Najeriya na kungiyar Save the Children, Dr. Muhammad Liman ya furta haka yayin da ya jagoranci manema labarai zuwa ƙauyen Tantagare da ke yankin ƙaramar hukumar Jibiya da ke jihar Katsina domin ganewa idanunsu yadda shirin yake tafiya. Shi nonon uwa abu ne da Allah ya bada shi wanda ba sayansa ake ba, amma sai aka samu yanayin da cewa da yawa ba a yansa yadda ya kamata. wannan kuma ya hada da dalilan cewa akwai karancin ilimi ba a san amfanin irin waɗannan abubuwa ba wanda lalle shine ya jawo hannun agogo baya to alhamdulillahi ana ta kokari yanzu a wayar da kan al'umma musamman a karkara ana aiki da shugabannin al'umma malamai da sarakuna domin su wayar da kan al'umma lalle ga amfanin wannan shayarwa din dan idan aka, aka bar wannan shayarwa daga farko to an bar hanyar ma yasa sau da yawa za ga cewa yaro idan bai samu kyakkyawan shayarwa ba za ga ya fada cikin wannan eh, larura ta tamuwa idan amma idan aka samu kyakkyawan sharuwa musamman daga haifuwan jariri kuma aka ba shi nonon zalla uwa zuwa wata shida kuma bayan nan aka ci gaba da shayarwa har zuwa shekara biyu kuma ya samu kyakkyawan nau'o'in abincin nan da ya kamata to zaka ga cewa yaro bai fada wannan hadarin ba zaka ga yaro ya girma lafiyayye da kuma kyakkyawan yanayi na girma menene fatanka akan wannan shirin to fata na shine lalle gwamnati da kuma dukkan shugabanni na al'umma wanda ya hada da musamman masu wayar da kan al'umma musamman eh, ma'aikatan watsa labarai da kuma hukumomi masu aikin kai da kai su tsaya kwarai da gaske wajen taimakawa jawo hankalin al'umma amfanin zuba jari a wannan aiki domin lalle idan aka zuba jari a wannan aikin kididdige ya nuna cewa idan aka samu yaro ɗaya da ya kubuta to lalle amfanin su ya ninka har sau 25 wajen ci gaban ƙasa a nan gaba don haka dole a haɗa gwiwa da gwamnati a jawo hankalin musamman gwamnati wajen mai da hankalinta wajen shawo kan wannan babban cuta da kuma taimakawa yara su samu kyakkyawan yanayi na abinci shugaban shirin samar da ingantaccen abinci a arewacin najeriya dr muhammad liman kenan na zanta da wata uwa wadda ta bayyana alfanun da ta samu daga wannan shiri wasila mun tarutan ta gari wannan shiri da ake na faɗakar da ku domin samar wa 'ya'yanku abinci mai gina jiki me za ki iya gaya mana kin amfana da shi ni a ciki abin da na fa'ana da shi ina ba yarinya ta da ta kai zaran wata shida ina kaɗa mata koko mai kabri kuma gagarin kuli na zan daka zan ebo cokali ɗaya in haɗa mata cikin wannan koko in ba ta ta sha idan tana sha zan riga ɗauko ruwa ina gauraya mata da shi da ta wata shida wannan ita ce haihuwarki ta farko a gaskiya ba ta farko ba ce wannan ta biyar ce me bambancin ita wannan da kika ba nono zalla da sauran na baya da kika haifa wanda ban ba ruwa ba ta fi lahiya da bisa ga inda na ba ruwa to wani irin kira za ki ga mata yan uwanki masu yara ni abin da zan yi kira su ba da haɗin kai su rinka zowa taron da muke yi duk wata-wata su rinka ba yaran su nono ba tare da sun ba su ruwa ba muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga jihar Katsina a Najeriya. Sankarar mama na ɗaya daga cikin cutar da ke kisan mata a nahiyar mu ta Afirka. Wannan kuwa yana faruwa ne bisa rashin kula da ziyartar asibiti da wasu matan ke yi. Shu'aibu Mani daga maraɗin jamhuriyar Nijar ya haɗa mana rahoto akan illolin cutar na sankarar mama. Domin ƙara sani da neman waye kan jama'a musamman mata, yasa jin ta bakin ƙwararren likita dr mana ahmadu na ƙaura hassau illolin cutar sankaran mama ya zuwa kisan mata da take yi. Shi ko sankara ko cutar daji ko kansa kwaya halitta ce wadda ba ta jinkira sai taɓi. Kenan wadda jiki bai iya kare ta ga wannan yaduwa da take tana taihuwa ne tana taihuwa yadda ta ga dama. Shi sankara ko cutar daji ga mace musamman dai wajen nononta ana iya ganewa da shi tun da wuri. Ana iya ganewa bisa ga mace ta dinga binciken nononta ko kuma lokacin da mace ta je likita yana da kyau kamar yadda in mutum ya je likita yana da kyau a duba tansiyon kishi a ganin baya da hawan jini haka yake ga mace in ta je likita musamman dai wadda ya zamana ta dora ga shekara goma sha biyar a dinga duba mamanta a gani in babu wata alama ta sankaran mama saboda sankaran mama tana fara a kaɗan mace ta ga wata kunduma sa ta hito mata ga nono wadda bata taka kara ta karya ba wadda ba ta ciwo ba ta komi kwana har ta cika wuri ta kai ta bada da shifa wadda ake ce ma fata ta lemu to gaskiya abun ya yi nisa saboda sankaran mama tahiya take a cikin jikin mace tahiya take cikin jini kenan tana iya zuwa ko ina a cikin jikin mace wani bi dokta mukan ga idan ta ta'anzara kan kai a datse mace nono ba shakka sankaran mama tana da illa ba ya kaɗan ba ko bayan hidda mama da ake yi haka sankaran mama tana iya ta kai mace ga halaka in ta yi nisa gaskiya shan magani ana yi dai gwalgwado dan dai a dan kyautata rayuwar mace saboda idan ba yi haka ba da wuri da inda ya zamanto ta bi jini ta ta yi ko an dace wannan mama din ba yi magani ba waccan ta ta cikin jini za ta ci gaba haɓaka har ta kai mace ga halaka gani yadda aka san illolin cutar daji mai kama nonon ɗaya mata to ina matakan kan ita wannan cuta ta kwana dokta mana amadu da likita karawa sau ya ce mana komai kenan. To matakan da ya kamata da ɗauka shine likitoci sun sha faɗi kowace mace ya kamata ta san yadda ake binciken mama inda ta sani ba sai ta je likita ba ita da kanta tana iya binciken mamata kullun ne mace ya kamata in ta tashi da kwana ko daga nan ma kwance din ta binciki mamata lokaci zuwa lokaci ta binciki mamata ta gani in babu sabon wani abu musamman dai wata kundumasa idan ta hutu tun da wuri in aka hudda wannan yan kundumasa ba ta je ko ina ba shikenan an raba wannan mata da sankaran mama da haka binciken mama yana da kyau ga kowace mace ita mama ta kasu gida hudu na dama gida biyu ne na hagum gida biyu ne mace in ta je likita za a nuna mata yanda ake binciken mama yana da kyau ba ko da yaushe bane mahiya mutane ba su zuwa likita sai sun ji ba daɗi to lokacin da aka ji ba daɗin fa ina jin haraka ta riga ta nisa tun haraka ba ta kai can bane ya kamata a binciki mama a san cewa akwai sabon abu ko babu akwai sabon kundumasa ga mama ko babu wannan bincike da ake yi a duba da wuri a gano ta shine matsayin rigakafi na sankaran mama sha'ibu mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. Hukumar Bakatma mai yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro, cutar sida da kuturta a jihar Bauchi, ta raba magungunan cutar malaria a asibitocin jihar Inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. Da yake bayani Dr. Mansur Dada shugaba mai yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro taron fuka kuturta da kuma sida wato bakatma. Taron watsa labarai don ta yi bayani bisa ga eh, rabon magungunan zazzabin cizon sauro da aka fara a yau kashi na biyu. Yanzu za ku tuna kamar kwana goma da suka wuce mun kaddamar da kashi na farko na rabon waɗannan magungunan zazzabin cizon sauro su yanzu wannan shine na kashi na biyu a rabon da ake na magunguna zazzabin cizon sauro kuma wannan magunguna an same su ne wajen haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jihar bauchi da united states agency for international development da akwai kuma wani eh, abin da ake cewa eh, yunkuri ne na shugaban ƙasar america wanda ake ce presidential malaria initiative su haɗin gwiwa ne na waɗannan guda uku yau magungunan da za a raba a wannan tashi na biyu akwai anti-malaria maganin zazzabin cizon sauro wadda ake ba mutane su sha za a raba magunguna miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da sha tara da ɗari shida da tamanin akwai maganin malaria fansida shi ana ba da shi ne a mata masu ciki don a kare su daga kamuwa daga zazzabin cizon sauro su kuma za mu raba 333,400 akwai abin da ake gwaji da shi na malaria wato rdt kits su kuma za mu raba miliyan ɗaya da dubu waɗannan magunguna za a raba su ne a asibitoci guda 345 a dukkan faɗin ƙananan hukumomi guda 20 da muke da su a nan jihar bauchi su waɗannan magunguna da za a raba asibitocin nan za a raba su kyauta ne mutum ba zai biya ko kobo ba za a masa test idan test din kyauta idan har mutum yana da shi kuma a rubuta masa maganin zazzabin cizon sauran shi ma kyauta haka kuma maganin da za a ba mata masu juna biyu a wajen awu wannan guda uku da suke sha a wajen awu sau uku a lokacin yawan tsawon awun da suke zuwa shi ma kyauta za a bayar da shi dokta Mansur da kenan shugaban Bakatma Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo, yanzu kuma sai lafiya hedkwatar jihar Nasarawa, inda gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar da taron gangamin kiwon lafiya domin faɗakar da mata masu juna biyu da iyaye masu shayarwa illolin cutar zazzabin cizon sauro wato malaria da kuma irin yadda cutar take yaduwa. Ga Zainab Babaji wacce za ta gabatar mana da jami'in kiwon lafiya da zai wa taron matan jawabi. Sai mutum na biyu wanda zai ba mu jawabi shine Malam iliyasu Salihu Tunga wanda zai yi magana akan zazzabin malaria ko kuma zazzabin cizon sauro. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci ni zan yi magana ne akan abin da ya shafi zazzabin cizon sauro. Zazzabin cizon sauro ciwo ne wadda ya addabe mutane a bangaren duniya tsakiyar duniya wadda ya hada da kasan baƙaƙen fata baki ɗayan shi da sauran manya-manyan ƙasashen duniya wadda dai suna tsakiyar duniya zazzabin cizon sauro wani irin nau'in ciwo ne wadda yawancin cututtuka da idan mutum ya kamu da zazzabi to yana da wahala a je a yi awo a asibiti ya keta da cewa ba cizon sauro ne ya kawo wannan zazzabin ba. domin yana da mahimmanci mu san cewa idan mutum yana zazzabi ko mutum yana ciwon kai ba wai a'a shi zazzabin ko ciwon kai din cututtuka ne masu zaman kansu ba a'a zazzabi halama ne na wani ciwo cewa wani bako ko wani ciwo ya shiga jikin dan adam wadda mu kamar yadda na faɗa muku tun farko shi cizon sauro shi ne wanda yake sa zazzabi yaya abin ke faruwa akwai wata tamatin sauro ita ce wadda take dauke da wannan kwayan ciwo suna nan nau'i kashi hudu amma daga cikin kashi hudu mu a nan bangaren duniya kashi daya daga ciki shine ke sa a kamu da wannan zazzabi yana kuma sa me a je asibiti domin wannan zazzabi yana kuma zama sanadiyar kisan mutane baki daya amma ya fi kashe mata masu ciki da ƙananan yara na ce me zazzabin ciwon sauro na ce ya fi kashe mata masu ciki da ƙananan yara yara wanda aka haife su ko dai 'yan kasa da shekara ɗaya ko kuma 'yan kasa da shekara biyar ana fahimta ko to ya za mu yi mu daga wannan zazzabi hanyar da za mu bi mu kare kanmu daga wannan zazzabi shine idan muka san abin da ke kawo shi rashin tsaftace muhalli na farko kin kwana a gidan sauro na biyu hmm, ana fahimta ko yawwa wayannan su ne kaɗan daga cikin abubuwa da ke kawo zazzabin cizon sauro sa'annan a wurin keke mata mai ciki kin tafiya awo a asibiti duka ko da kin kamu da zazzabin cizon sauro ba za ki san cewa kin kamu da zazzabin cizon sauro ba malam Ilyasu Salihu Juna kenan jami'in kiwon lafiya a karamar hukumar lafiya hedkwatar jihar nasarawa a inda ya faɗakar da taron mata yadda cutar zazzabin cizon sauro ke yaɗuwa a cikin al'umma a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon murya amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashen ƙasar amurka wato usaid suka gudanar kwanakin baya a garin lafiya hedkwatar jihar nasarawa ibrahim alfa ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. rahotanni suna nuni da cewa mai baiwa shugaban amurka mai jiran gado shahara ta fuskar tsaro michael flynn ya tattauna ta wayar tarho sau da dama da jakadar rasha amurka ranar 29 ga watan disamba ranar da amurka ta kakaba a rasha takunkumi ta kori jakadunta 35 jama'a sai a mana aikin gafara saboda tangarda da muka fuskanta za mu kawo muku cikakken shirin a bari ya wuce insha